da yake marabtan kwamandan hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi gwamna bala abdulkadir muhammad ya ba hukumar dangane da gagarumin aikin da suka sa a gaba na dakile matsalar tu'ammali da miyagun ƙwayoyi da ke illatar da matasa inda ya buƙaci ganin yaƙin ba wai kawai ya tsaya kan matasa ba a faɗaɗa shi har zuwa kan masu safara da kuma sai da ƙwayoyin. Ah, mun musu godiya bisa hubbasa da ƙoƙari da suke yi cewa suna yaƙi da gaske da masu amfani da miyagun ƙwayoyi da sauransu wanda yake kawo taɓarɓaran tsaro da kuma tarbiyyar yaran musamman ma matasa a cikin garin bauchi da sauran wurare nan garin muna da 'yan sara suka ajiyar muna da 'yan boda misau muna da irinsu to ba kawai masu shaɗin ba ne su yaran da suka ɓangare su kansu masu wato dillalan wannan mayagun kwayoyi eh, na gargaɗe su cewa lallai su kama su kuma an kama su ba kawai in an kama mutum yana sayar da mayagun kwayoyi a bashe tafi ba kuma ai amfani da kafofin labarai a dinga ana gargaɗi wa mutane kuma haɗa kai da sarakuna da shugabanninmu na addinai gargaɗi wa mutane su san cewa ƙwaya ba shine mummunan ciwo da mutum da ya wa kansa na shi ya sa ma da ɗaga takunkumin ɗaukan aiki a jihar bauchi don a sama matasa aiki kuma kwanan nan ban ga an kira ni an ce a ƙona wanda aka kakkama ba shi ya sa na ce to ni fa na so a kira ni ba a karba kuma wayansu je su diba su sayar ba da yawanci mutane suna da korafi ana bugo min wayoyi cewa ga abin da yake faruwa to amma ka san ba za ka gaya musu komai a fili ba tun da su ne ma'aikatan amma su ma suna kokarin su idan ba an fito an nuna ga kayan da aka kwace a wajen su dillalan miyagun kwayoyi da kuma sauran abun sheka da sauransu ba to sai mutane su dauka kamar an sake daukan su an yi amfani da shi ne tun da farko kwamandan hukumar ndla na shira bauchi malam ali aminu ya jaddada wa gwamna samun dukkan goyon bayan hukumar don tabbatar da an tsarkake jihar Bauchi daga wannan musiba na amfani da miyagun kwayoyi. By virtue of my position as the NDLA State Commander Bauchi, I can say with confidence that the level of drugs used in the state is very high. and the consequences are also very high. This call for concerted efforts by all to protect our loved ones. Ya ci gaba da cewa a matsayinsa na kwamandan hukumar Bauchi ina shaida maka yawan tu'ammali da muggan kwayoyi a jihar ya ta'azzara wannan yana nuni da cewa matsalar a jihar tana da ban tsoro hakan na buƙatar kowa da kowa ya ba da gudumawa don kare abin da muke ƙauna wani mahaifi ya yi na'am da wannan yunkuri da gwamna bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya ɗauka na haɗa hannu da hukumar ndla don yaƙi da tu'ammali da miyagun ƙwayoyi. eto eh sunana alhaji dan asabe baban wunti wanda eto eh gaskiya mu a matsayinmu na iyayen yara wannan shiri da gwamna ya dauka na haɗa kai da hukumar sha da fatoshin shi miyagun kwayo NDLEA eh, za a yaki wayannan yara masu abubuwa gaskiya mu muna goyon baya saboda wayannan yara za ka ga kawai sun je sun sha wani abu ne wanda zai ɗauke musu hankali kawai sai su kwace wayan mutum ma in ya zo da tsauraye masu su kashe shi bayan mun ba su ji masa rauni ba kuma ba su abun baya zuwa wani ko'ina saboda ka wannan yunkuri da gwamna yi na haɗa kai da hukumar kiyaye sha fito shi game da kwayoyi muna goyon ba dari bisa dari Allah ubangiji kuma ya taimaka ya ba shi sa'a wani uba kenan da ke bayani ganye da wannan yunkuri da gwamnan Bauchi ya ɗauka na haɗa hannu da hukumar yaƙi da shan miyagun kwayoyi Abdulwahab Muhammad Amurka daga Bauchi a Najeriya